Tarihi ta biyu Sura biyu Shirye shirye don ginin haikali Solomon ya ba da umarni don a gina haikali domin Sunan Ubangiji da kuma fada wa kansa, ya ɗebi mutane dubu saba'in su zama ’yan ɗauko mutane dubu tamanin su zama masu fasa dutse a tuddai, da kuma mutane dubu uku da ɗari shida su zama masu lura da su, Solomon ya aika. wannan saƙo ga Hiram sarkin Taya, Ka aika mini da gumaguman al'ul, kamar yadda ka yi wa mahaifina Dauda sa'ad da ka aika masa al'ul don ya gina fada ya zauna a ciki, yanzu ina shirin ginin haikali domin sunan Ubangiji Allahna, in kuma keɓe shi gare shi don ƙona turare mai ƙanshi a gabansa, don kuma ajiyar burodi mai tsarki kullum, da kuma don miƙa hadayin ƙonawa kowace safiya. kowace yamma, da a Asabbatai, da Sababbin Wata, da kuma a ƙayyadaddun bukukuwan Ubangiji Allahnmu, wannan dawwammamiyar farilla ce don Isra'ila, haikalin da zan gina zai zama mai girma, domin Allahnmu ya fi dukan sauran alloli girma, amma wa zai iya gina haikali dominsa, shi wanda sammai har ma da sama sammai ba za su iya riƙe shi ba, to, wane ne ni da zan gina haikali dominsa, in ba dai wurin ƙona hadayu a gabansa ba? Saboda haka sai ka aiko mini da mutum wanda ya gwanance a aiki da azurfa, tagulla, baƙin karfe da kuma shunayya da garura, da shuɗan zare, da wanda kuma ya gwanance da aikin sassaƙa domin yă yi aiki tare da gwanayen mutanen da nake da su a Yahuda da Urushalima, waɗanda mahaifina Dauda ya tanada, ka kuma aika mini da al'ul, fir, da gumaguman algum daga Lebanon, gama na san cewa mutanenka sun gwanance a yankan katakai a can, mutanena kuwa za su yi aiki tare da naka, don su tanada mini katakai da yawa domin haikalin da zan gina dole ya zama mai girma da kuma ƙasaitacce, zan ba wa bayinka masu yankan katakai waɗanda suka yanka katako, garwa, niƙaƙƙen alkama dubu ashirin, garwan sha'ir dubu ashirin da randunan ruwan Inibi dubu ashirin da kuma randunan man zaitun dubu ashirin. Hiram sarkin Taya ya amsa ta wurin rubuta wasiƙa zuwa ga Solomon, domin Ubangiji yana ƙaunar mutanensa ya naɗa ka sarkinsu, Hiram ya ƙara da cewa, Yabo ga Ubangiji, Allah na Isra'ila, wanda ya yi sama da ƙasa, ya ba sarki Dauda ɗa mai hikima, cike da wayo da kuma sani, wanda zai gina haikali domin Ubangiji da kuma fada wa kansa. Zan aika maka da Huram Abi, wani gwani wanda ya iya aiki kuma mai hikima, wanda mahaifiyarsa ta fito daga Dan, mahaifinsa kuma daga Taya, an horar da shi a aikin zinariya, azurfa, tagulla, baƙin ƙarfe, dutse, itace da kuma shuɗi, shunayya, garura da lilin mai kyau. Ya gogu a kowane irin zane zane, zai kuma iya yin kowane zanen da aka ba shi. zai yi aiki tare da masu sana'arka da kuma tare da waɗanda ranka yă daɗe, Dawuda mahaifinka ya tanada, yanzu fa, bari ranka yă daɗe, ya aiko wa bayinsa alkama da sha'ir da kuma man zaitun da ruwan inabin da aka alkawarta, za mu kuwa yanka dukkan gumaguman daga Lebanon da kake bukata, za mu kuwa yi fitonsu ta teku su gangara zuwa Yaffa. za ka iya kwashe su daga can ka haura zuwa Urushalima. Solomon ya ƙidaya dukan baƙin da suke cikin Isra'ila, bayan ƙidayen da mahaifinsa Dauda ya yi, aka kuma tarar sun kai dubu ɗari da hamsin da uku da ɗari shida, ya sa dubu saba'in a cikinsu su zama ’yan ɗauko, dubu tamanin kuma su zama masu fasan dutse a tuddai, sa'an nan dubu uku da ɗari shida su zama shugabanni masu lura da aiki.